da shi daina ni ka kuka albijirin kuma abota son wasan damben gargajiya musamman mutanen jihar kano akwai shahararren wasa wanda za a kaddamar a gidan damben ado bayarsa koya da ke sabon gari wanda babba alhaji sagagi jagoranci wannan wasan dambe wanda za a yi rana ga sallah wanda za a fara ran ɗaya ga sallah wannan wasa za ku ji daga bakinsa a wannan lokaci ga yadda muka tattauna da shi alhaji sagagi babban mataimaki ga gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf a kafafen yada labarai broadcast media komai da ruwanka ina so in sanarwa da al'ummar jihar kano na haɗa gagarumin damba da za a yi na ƙasa baki ɗaya a ado bayero sakwaya wanda gidan dambe yake niro bayan sallah da dambe duk wani babban dan dambe a ƙasar nan zai zo zai gudanar da wasansa a wannan gida na ado bayero sakwaya da yadda allah na farko gwamnatin jihar kano ta yi alkawari za ta ba shi naira miliyan ɗaya wanda ya zo na biyu za a ba shi naira dubu ɗari biyar wanda ya zo na uku za a ba shi dubu ɗari biyu da hamsin wanda ya zo na hudu za a ba shi dubu ɗari domin a zo al'ummar jihar kano a yi nishaɗi yadda al'umma za su ji daɗin wannan sallah da muka ta da wannan azumi da muka kai shi ne albarka ina so tabbatar muku ni babban alhaji sagagi babban mataimaki ga gwamna a kafafen yada labarai za mu gudanar da wannan wasan dabe domin murna da gwamnan ma'abba kabir yusuf ya cika wata goma a kan karagar mulki a wannan jihar tam muna gayyatar kowa da kowa ya zo ga wannan wasa na dambe eh, ranar za a fara wannan wasa wato ranar sallah har zuwa sati biyu inda za a kaddamar da wannan wasa a gidan damban da ke wato sabon gari a doba ya rasa kwaya kan kubari a baku labari sai kun zo sai kun zo